وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau idan zan yi tunawa daidai muna 25 zuwa 26 ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka muna darasi na uku a cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam. Gabannin fara karatu kusan abin da kullum nake tunatar da mu shine muhimmancin karanta tarihin sahabbai shine samun tarbiyya abin da muke ƙoƙarin faɗa ya zama mun yi kokarin sanya shi a cikin ayyukanmu abin da muke karanci a rayuwa tarbiyya bi ma'ana kokarin aiki da abin da muke karantawa babban abin da Allah ya taimaki sahabbai da shi a duniya shine duk abin da suka karanta da ikon Allah a zahiri kowa yana iya gani wannan abin yana zama hujja ne gare su ba hujja a kayansu ba isowa na masallacin nan a yau akwai abin da ya ban sha'awa kafin na shigo wanda alama ne na cewa insha Allah ta'ala idan muka yi kokari tarbiyyar mu za ta yi kyawu akwai jama'ar da naga suna azumi ba za su iya zama a gida su yi buɗe baki ba karatu ya wuce su za ka ga wanda kofi yana shan kunu wani ya ɗauko lemo yana sha wani ya ɗauko dibino yana ce bil hakika in ba tarbiyya ta fara yin kyau ba ba abin da zai sa mutum ya haƙura da gidansa bai buɗe baki bai tafi wajen karatu duk wanda kaga yake da wannan kokari alama ne na cewa da ikon Allah yana cikin jama'ar da addinin Allah zai amfana da sunan gaba da ikon Allah muna roƙon Allah Allah ya sa mu cikin jama'ar da addini zai amfana da su su kuma amfana da shi bilagega wannan abun sha'awa ne matuƙa da gaske to ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci na juma'a na gwallaga za mu tashi a cikin fada'ilu sahaba ridwanullahi alaihim falalan sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin wannan babi sati da ya gabata mun ɗauko karatu mun tsaya daren ina na'am ci gaba da bayyana mana falalan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in mai wannan littafi sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah yace wa qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma man kana mustannan falyastanna biman qadimat mat ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kanu khayra hadhihi al ummati abarruha quluban wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufan قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'ikihim fahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kanu alal huda al wallahi rabbil ka'aba wannan asar ya zo a cikin alhiliya ta abu nu'aim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da biyar abdullahi bin umar allah ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban da suka fi kowa ƙoƙarin koyi da manzon allah tsira da amincin allah sabbata gare shi ya wayi gari akwai lokacin da suke tafiya da bawan da ya yanta na fe kullun sukan kama hanya daga gida zuwa gona sai ya ga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kullun ya zo shi wani wuri a cikin jeji inda suke bi kafin su je gona sai ya tsuguna ya kwabe wandonsa idan ya kwabe wando ko yana fitsari ko bai shi dai bai sani ba sai ya daura wando ya wuce duk ran da aka waye gari aka zo kan wannan hanya daidai wurin sai ya tsaya kwabe wando tukunna ya tsuguna daga baya daura wandon sai ya wuce wannan abun sai yana ba bawa nafe rahmatullahi alaihi mamaki yayi za a yi kullum mutum sai ya tsuguna waje ɗaya ai idan fitsari ne yana iya wata ya kama shi kafin ya zo wajen watan kuma sai ya wuce wurin to amma dai a wuri kwaɗe yake tsugunawa sai yake tambayan ibnu umar radiyallahu anhu me yasa kullum ka zo nan wurin sai ka tsuguna ne yace akwai ranar da muka fito da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi zuwa gona sai na ga ya kwabe sa a nan wurin ya tsuguna dalilin wannan koyi da sunna sa ba ni iya wuce wannan wurin sai na kwabe magana na tsuguna a wurin ko yana jin fitsari ko bai ji tunda annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya tsuguna yace ba ni iya wuce wurin sai na tsuguna radiyallahu anhu yace man kana minkum mustannan wanda ya kasance a cikin ku zai yi kwaikwayo wanda ya zama iya neman abun koyi yayi koyi da shi falyastanna biman qadimat yayi kokarin koyi da jama'ar da suka mutu a rayuwa ba mutumin da ya dace a yabe shi ya dace a kira alkhairin sa kawai mutumin da Allah ya dauki rayuwarsa akan aiki mai nagarta da wannan Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa iqtadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi fitina idan za ku yi koyi ku yi koyi da jama'ar da suka riga suka bar duniya don rayayye babu amintan fitina a kayansa Allah na iya jarabansa da kowace irin musifa ga hadisi cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari al-ma'ruf bi sahih al-bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka ba farkon ba karshen Na haka yace duk wanda zai yi koyi yayi koyi da wanda ya mutu hatta ko yabo ne ka yabi mutumin da Allah ya dauki rayuwarsa bayan ya bar duniya ya fi daɗi da ka yabi wanda yake raye don wanda kirayen nan ba a san wace irin jarraba Allah zai mara karshen rayuwarsa ba malam gumi Allah ya ji kansa Allah bai sa masa karbuwa da daraja tsakanin musulmai ba kaman bayan rasu sai ba duniya lokacin da ya bar duniya na san wane ne shi wani aiki yau musulunci saboda gurbin da ya rasu ya bari ana ganin sa kaman yamti muna roƙon Allah Allah ya ji kansa yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yace wannan fa sune sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kanu khaira hadhihi al-umma su ne mafi alkhairin wannan al'umma ga baki ɗayanta daga farko har ƙarshe tun daga yin wahayi zuwa gare shi har yau ba a yi wata jama'a mai albarka da imani da bin Allah sau da ƙaho ba irin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in abarruha kuluban sun fi kowane jama'a tsaftatacciyar zuciya zuciya mai nagarta wajen bin Allah wa amaquha ilman sun fi kowace al'umma ilimi shi. sun fi kowace al'umma tarin ilimi tun daga barin sa duniya har yau ba a yi zamanin da ya tara malamai irin zamanin sahabbai ba shi yasa kowa a cikin su mujtahidi ne wannan bai cewa iya bin masabar Umar ko Abubakar ko Usman ko Ali radiyallahu anhum kowa ya kai matsayin mujtahidi da zai iya ciro nasi a cikin Qur'ani ko hadisi na'am wa aqalluha takallufan sun fi kowace al'umma karancin zunubi da ke kayin su sun fi kowace al'umma ƙarancin abin da ke ɗora a kansu na nauyi ƙaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam mutane ne da Allah ya zaɓe su don su sahibanci manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabinsa wa naqali dinihi Allah kuma ya zaɓe su don su ciro addinin musulunci daga wannan zamani zuwa zamanin da ya biyo bayansa addinin Allah ya iso Najeriya bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da shekara 60 da yan kayi wanda ya kawo musulunci shine Uqbatu ibn Nafi a zamanin tsohon ko kuma tsohuwar daular Borno zamanin sarki mai kuma julme wafati da shekara 60 da yan kai ya zo ya kwankwasa tsohuwar daular Borno ya kawo musulunci cikinta. ta da ya zo da ainihin sako na addini da wasu ayoyin Qur'ani wasu suka ce Qur'ani duka suka ce wani bangaren Qur'ani da ya kawo shi Borno state aka ce Borno sun rike Qur'anin suna karantawa ba su dauka sun kai wata jiha ba tsawon shekara ɗari shida daga su sai amma shi dai ya ketare dukkan wannan sansani ya kawo sakon Allah zuwa ga jihar Borno bi ma'ana zuwa ga garin Borno a lokacin shi yasa suka yi wa kusan kowace al'umma fintinkawa bangaren karatun alkur'ani irin Borno irin Kano zuwa yanzu Jos zuwa Bauchi insha Allah ta'ala da wannan su dai ana ta tahowa haka wannan ni'ima ce ta Allah wannan ni'imar ke bin mu har yanzu kusan analysis ya bayyana cewa mahaddata Qur'anin Allah da ke cikin Borno kadai sun fi duk na kasar Saudi Arabia yawa jama'ar da Allah ya musu baiwa da haddan Qur'ani a cikin wannan jiha kwaya daya sun fi duk na kasar Saudi Arabia yawa wannan ni'ima ce da ya ce mu gode wa Allah a kayanta fatashabbahu bi akhlaqihim ku rika kokarin koyi da halayen sahabbai wa tara'ikihim da kuma kokarin bin hanyoyin da suka bi suka rayu halin su ya zama abin koyi ne gare su a gare ku a bangaren neman ilimi a bangaren ciyarwa fi sabilillahi a bangaren aiki da ilimi a bangaren jihadi a bangaren samun zuciya da babu rike kowa a cikinta wajibi ne mu yi koyi da su hanyoyin da suka bi suka ɗauki rayuwarsu a kai na rashin damuwa da duniya wajibi ne mu koyi da su a kayanta fahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kanu alal huda sun kasance akan shari'a almustaqim daidaitacciyar shari'a wallahi yace na rantse da Allah wa rabbil ka'aba ubangijin ka'aba in ji wa kenan in ji ibnu umar radiyallahu anhu na rantse da Allah ubangijin ka'aba ba mutumin da ya kai su wannan siffofi din yana kwatanta mana sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'ina da wannan malamai ke cewa ya halatta ka rantse ko da ba a nemi ka rantse ba idan bukatan haka ta kama duk da dai mun san malaman balaga na cewa lil mukhatab thalathu halat imma ay yakuna khaliyan wa imma ay yakuna munkiran wa imma ay mutaraddidan to amma na wanda yake munkiri da mutaraddidi su ake sa wa taukidi a cikin magana mai khaliyud dihin ba a masa ta'akidi na rantsuwa ko na mai kama da haka to mana duk lokacin da kuma ake baka magana da ake so ta tabbata a zuciyarka ake so ta kama jikinka ko da ba a nemi a rantse ba ya halatta a rantse shi yasa ce wallahi rabbil ka'aba na rantse da Allah ubangijin ka'aba baya ga wannan wa an abiraka wannan kuma an karbo daga aburaka kale yace sallaitu ma aliyin radiyallahu anhu salatal fajr فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد كيد رمه صلى ركعتين ثم قلب يده فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعفا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المئزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله فكأن القوم قد باتوا غافلين ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن الملجم عدو الله الفاسق wannan asar ya zo shi a cikin littafi na ainihin ibnu abid duniya da kuma kiliya ta abu nu'aim da albidaya wa nihaya ta ibnu kafir rahimahullah mujalladi na farko shafi na saba'in da shida albidaya wa nihaya littafi ne muhimmi ga ɗaliban ilimi wanda ibnu kafir rahimahullah ya rubuta ya yi ƙoƙarin tattaro duk abin da ya faru daga farkon duniya ne har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya fara magana da cewa wai a duniya duk duniya mai Allah ya fara halitta ne sai ce malamai sun yi saɓani biyu wasu sun ce al'arshi ne wasu sun ce alƙalam al'arshi ko kuma alƙalamin da Allah ya ce nun wal wa ma da ya kai kawo na ainihin adilla da ke sai ce abun da Allah ya fara halitta a duniya shine alƙalami da ya ce nun wal wa ma sai ce to wannan shine albidaya na duniya ga baki ɗayanta farkon duniya kenan sai fara gangarowa ya kiran annabawan da aka duk annabin da aka yi idan ya riske sai ya kira sunansa bayan ya wuce sai annabi ne in ma an yi manyan malamai a zamanin wani annabi sai ya kira malaman da aka yi a zamanin wannan annabi din ya gangaro har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira tarihin da awassa sahabbai da suka bi shi waɗanda ya dace ya kira su a babin misali tabi'ai atba'ut tabi'in haka ya ta kawowa har zuwa inda rayuwarsa ta kare yace to anan shine nihayarsa wanda zai dora kai sai ci gaba da dorawa farkon duniya alkalabi karshen ta kuma ga inda dai shi ya tsaya na'am wannan abu raka ce sallaitu ma aliyin radiyallahu an nayi sallah tare da aliyu Allah ya kara masa yadda shi abu raka tabi'i ne ba sahabi ba tabi'i kuma shine wanda ya zamananci sahabi yayi imani da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya mutu a musulunci saboda shi ya sahibanci sahabbai amma na bai ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ba sai yake ba da labari ya yi sallah da Ali ibn Abi Talib salat al-fajr sallan asuba man fatala an yaminihi lokacin da ya idar da sallah ya juyo ta bangaren damansa irin yadda liman ke juyawa yana iya sallama ya juyo ta nan wurin ya fuskanci mamunsa yadda asar na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya bayyana ko kuma iya iya juya ta bangaren hagu ya fuskanci mamu yadda athar na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya bayyana ko ta ina liman ya juya babu laifi amma dai muhimmin abu ya tunkari sa bayan ya idar da sallah amma dai adilla na cewa ya fi juya ta bangaren dama su suka fi yawa akan na bangaren hagu da ya juyo makasa sai ya zauna a kasa faka anna alaihi ka'aba kai ka ce a kayinsa akwai ka'aba ka'aba shine mutum ya samu kasala saboda tsabar bakin ciki bakin ciki ya maka yawa ko an cuci addinin Allah ko rayuwa ta canja sai ka wayi gari kasala duk ta game jikinka amma na dalilin wannan ba gajiya bane bakin ciki ne maka yawa ko a yanzu yana faruwa idan ka ji an kashe musulmai a wani gari ba laifin da suka yi ko a wata ƙasa ba wanda ya dake ka ba wanda ya ka sai ka ji duk jikinka ya mutu sai ka ga gaba ɗaya baka iya yin katabus to wannan shake ake cewa ka'aba na'am hatta idza kanat ash-shamsu ala ha'idil masjid qadra ramhin har sanda rana ta hauro tun bayan asuba ta zo har kan rufin masallaci gwargwadon yadda ka san kibau ke iya karkata wato shine haurowar rana ta tashi sama haka amma na ya zama haskenta yana iya bugun wannan bangare haka bi ma'ana ta hauro ta ta yamma nan wurin sai ga zafin ranar iya dukan bangaren yamma ta hauto ta gabar afuwa ta hauto ta gabar ranar na dukan bangaren yamma mun fahimci wannan na'am sallah raka'atain sai tashi ya sallaci raka'a biyu tun bayan asuban bai yi magana ba da ya da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ya juyo yana zaune a masallacin tun daga idar da asuba iya cikin wannan halin bakin ciki din bai yi magana ba har rana ta ɗaukako ta bayyana sai tashi sallah ta ne sallah raka'a biyu wannan raka'a biyu da ya wacce ce salatu duha akwai kuma falala wajen yin salatu duha na farko mu sani hadisi ya zo cikin aljami as-sahih al-musnad al musnad من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه إمام البخاري المعروف بسيه البخاري cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka duk mutum ɗaya a duniya yana wayan gari adadin gaban da ke jikinsa sune adadin bashin da sadakan da Allah ke bin sa bashi duk adadin gabban da ke jikinka to in ka waye gari kana yin sallan asuba a wannan wuni Allah yana so ka yi sadaka adadin yawan gaban da ke jikinka a jikin dan adam akwai gaba 360 kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin littafin Imam al-Bukhari rahimahullah so sai fara bayyana wa kullu tasbihatin sadaka wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka duk wanda kai daya cikin wannan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sadaka ne wal amru bil ma'ruf sadaka Ka yi umarni da bin Allah sadaka ne wallahi anil munkari sadaka hana mummuna sadaka ne sai ce idan mutum yana ga ba zai iya bin ayyuka ɗaiɗai har guda ɗari uku da sittin a wuni ya yi su daga wayewan gari zuwa faduwar rana ba ya zama masa aiki kuma akwai aiki a ciki a ce sai kai aikin alkhari sittin irgawan ma aiki ne balle ka san sun cika ko ba su cika ba sai yace yi min zalika rak'atayn min ad-duha in kai rakatai duha waɗannan raka'a biyu sun wadatar a gurbin wannan sadaka da Allah ke binka bashi a wuni raka'a biyu duk ran da ka ta salatu duha a wannan wuni da ikon Allah Allah bai binka bashin komai na wannan haƙoƙi 360 din kula da wannan malaman sunna suka ce ita sunna ce ta kowane wuni duk mutumin da yake so ya je gaba ga Allah ya tsira kada ya je gaba ga Allah a ce ana bin ka bashi baka biya bashi ba ina bashi shawari daga yau ya dawo wajen yin rakaa duha raka'a kwaya biyu ko hudu ko shida ko takwas duk wanda kai yayi wannan amma dai abin da aka fi so ka dawama kai shine mafi kankanta raka'a biyu wannan a rayuwa kana halin tafiya kana zaune a gida duk ana yin ta akwai nafilfilin da ake bari a halin tafiya to ita halin tafiya ma ana yin ta to wannan shine yin ta na farko kenan na biyu dalilin zaman sa a masallaci kuma daga yin sallan asuba har zuwa isha har zuwa hudowar rana afwan hadisi ne na imamu tirmidhi rahimahullah wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta hadisin cikin sahih sunan Tirmidhi hadisi na ɗari hudu da tamanin. Ya ce man sallar subuha fi jama'atin wanda ya sallaci asuba a cikin jam'i. Thumma ka'ada yadhkurullah sai ya zauna yana ambaton Allah hatta tatlu a shamsu har Allah ya sa rana ta hudo tun daga sallan asuba bai fita a masallaci ba iya ambaton Allah yana yin azkar ko karatun Qur'ani yace kanat lahu ka ajri hajatin wa umra Allah yana bashi lada kaman yayi aikin hajji da umra tamma tamma tamma cikakken ladan haji da umra cikakken ladan haji da umra cikakken ladan haji da umra babu kokonto akai wannan hajjin talakawa ne daga dai sallan daga sallan asuba har ta hudo kai raka biyu ka fita kana da ladan wanda aikin haji da umra Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce isnadin hadithin ingantacce ne babu kokonto a kayansa don haka ya kawo cikin sahih sunan Tirmidhi ba da if sunan Tirmidhi ba don haka wannan gara ba san iya da kyau mu rika amfanuwa da shi alal aqalli sau ɗaya a sati karabauta da shi mun san aikin hajji aikin hajji mabrur laysa lahu jaza illal janna amma al'umra kaffaratul lima bainahuma al'umra ila al'umra kaffaratul lima bainahuma hajji da kai shi da dukiyar halal da ilimi sakamakon su aljanna daga umra zuwa umra kuma zunuban da ke tsakani Allah yana kankare maka su ashe wannan ma gara ce mai girma sau da haka gagara basan salatu duha gagara basan ladan aikin hajji da umra Allah ya bamu ikon rabauta da wannan alal akalli sau ɗaya dai a sati mu rika daurewa muna riskan wannan in mutum dan kasuwa ne rana ɗaya dai zai iya matsewa in dan boko ne akwai wicket don karshen abin a ce to ayu akwai ai akwai aiki thumma qallaba yadahu sai ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya juya hannunsa haka gaba da baya ya yace wallahi na rantse da Allah shi ma ya rantse al'amarin ya kai ya rantse laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na ga sahabban Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace na rayu da su na ga halayen su amma da ya kwatanta su da sahabbai sai ya ce fama aral yawma shay'an yushabbihuhum a yau ban ga wani abu ya ga tabi'ai ya ce a yau ban ga wasu jama'a da ke kama da su ba su dai na rayu da su sun wuce amma jama'ar da ke biyowa ba ya ce ban ga abin da ke ma kama da su ba na'am ya ce laƙadi kanu na sifiran sun kasance suna wayan gari babu ko mutum bai da ko zai waye gari ga yan ga asalin maguda duniya irin Abu Zarul Gifari radiyallahu anhu shi ba ma wai kudin ne bai da shi ba dokar da ya je shi garin da aka tura shi gwamna zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu an tura shi gwamna his excellency Abu Zarul Gifari may Allah be pleased with him aka ce to ka je gari kaza ka zama gwamna dokarsa da farko da ya je garin gwamna sai ya ce to haramun ne kowane musulmi ya kwana da kobo a gidansa dokar farko kenan idan ka samu kuɗi ka gama cefa ne kudin da ya saura sai ka ba da su fi sabilillah kada su kwana a gida aka ce me dalili yace Allah ya ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi adabin alim yace ba zai akwai da kokobo a gida ba shi doka saken ta farko jama'a dokar ta musu zafi sai aka taso wakilai zuwa ga Uthman bin Affan radiyallahu anhu aka ce gafa dokar his excellency ta zo da zafi gare mu al'amarin ya kai makura aka ce a kira shi ya zo shi me dalili ya kawo hujjar da ya dogara da shi sai Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya sa nasiha nasiha ta dattawa yace ba laifi bane kai yadda ka daura kanka baka kwana da kokobo a gidanka babu damuwa amma ina ga ka tilasta wani bai dace ba kar a yi doka inda awa za a yi jama'a su yi hakan ba laifi amma kada ta zama dukan haramun ne kwana da kokobo sai ba shi hujja mai sauki yace inda kwana da dukiya haramun ne ai da Allah bai wajabta ma ai zakka ba ai dukiya sai da shekara ake yin zakka sai ce to ashe kenan sai ba shi wannan doka a haka abu zar gifari radiyallahu anhu da ya miƙe sai ya rubuta resignation kawai ya ce ba za mu iya aiki ciki ba za mu iya aiki da jama'ar da suke kwana da kuɗi a gida ba ya ce wane mutum sai tattara kayansa sai ya koma wani ƙauye sunansa rabuza daga shi sai matarsa sai ɗansa ba kowa a wurin su uku suka zauna kuma idan ka koma kissar ainihin yakin tabuka lokacin da annabin Allah yake zaune cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam da ya hango mutum na zuwa aka ce Abu Zar ne sai ya ce huwa rajulun yamshi hadahu wa ya mutu wa hadahu wa wa hadahu shi ɗaya ya zo shi kuma shi ɗaya zai mutu haka kuma shi ɗaya ya mutu a jejin daga shi sai ɗan sai matarsa har suka rasa da su binne shi sai ce gobe kiyama shi ɗaya za a tayar da shi har hadisi zo cikin littafin silsila sahiha annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake ce wanda yake so ya ga kaskantar da kai na Isa alaihi salam ya duba rayuwar Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu kai ka ce photostatin din Isa alaihi salama ka yi sai ya koma kawai ya zauna ya ce ne ni in kwana cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi bai ban isa ba sai ya yi resigning ya koma kawai ya zauna daga karshe sai jama'a suka ɗaura jarrabansa bari a ga da gaske yake dawar ko ba da gaske ba sai aka tara dinar masu yawan gaske kamar yadda ibnu hajar rahimahullahi ka cikin fathul bari adadin dinar din kai to tunera ina gaba zai gaza naira miliyan ɗari ba sai aka je jejin aka kai mutane biyu suka kai mara bai san su ba sai aka ce ga kuɗi kyauta da aka bashi sai ya karba sai ya godiya sai ya ɗauki kuɗin muni da zai ci abincin sai ya zo bakin wani ƙauye daga jejin da yake ya yi ta raba kuɗin sanda suka kare ya koma gida tun a lokacin sabbai suka ce mun yadda da awar abu zarul gifari radiyallahu anhu wannan gaskiya ce gaskiya bi ma'ana da gaske ke yin ta tun daga kuɗin an kamar ba wanda ya sani ya hoto duk ya watsa wa duniya kuɗin ya ce ba ruwansa da wannan na wunin ranar ya ɗauka sauran aka rabar fi lillahi so shi yasa yace ai ɗayan su na wayan gari sifra bai da ko kobo bai da haka sha'afa gashin kansa ya duddunkule gubura ƙura ta yi kaca-kaca a jikinsa da kayinsa wannan shine yadda yake siffata sahabbai babu ko kobo ga gashinsa a dunkule duk jikin mutum ƙura ne sai ce baina a yunihim ka amsali rakabil mi'iza tsakanin su nan goshi kenan suna kama da wata ainihin tinkiya katuwa ma'abociya gashi shine ainihin ainihin rukabil mi'iza din wani irin tumaki ne nasu wanda suke da ainihin alamar abun nan sujada a goshin su zaka ga goshin ya bambanta da sauran jikin su to abin da yake nufi sahabbai yadda goshin su yake daga kaga goshin kaga goshin bautawa Allah ne Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud anan Allah ya kira athari na sujjada a goshin su tare da malamai sun yi sabanin menene atharin sujud shin wannan bakin ya shiga ciki ko ba shi bane malaman tafsiri a wurin sun yi sabani magana mafi inganci wallahu alam kadibatu lillahi sujjada wa qiyamah suna kwana zuwa ga Allah sujjadan suna masu sujada wa kiyama suna kuma tashi su sanya goshi a ƙasa su miƙe su sa goshi a ƙasa su miƙe haka suke kwana ba bacci kawai suke yi ba ruhubanun fil laili wa rukubun fil nahari a dare rahabaniyawa ne wajen bautan Allah gari in ya waye kuma sai ya gansu sun hau dabbobi sun shiga harkan kasuwanci da neman rayuwarsu yatiluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatarawahuna baina jibahihim wa aqdamihim suna kai kawo na hutawa da miƙewa tsakanin jibakihim wato nan sansaninsu na kwanciya sannan wa aqdamihim da kuma kan kafarsu wani lokaci a kwanta a ƙasa a huta wani lokaci a tashi a miƙe a hausalla to suna kai kawo a daren tsakanin sansanin gefen su da kuma kan kafarsu fa'iza asbahu idan gari ya waye fa zakarullaha suna ambaton Allah haka suke kai kawo a kwanta a dare ayi sallah a miƙe ayi me a ainihin a kwanta ayi bacci a miƙe ayi sallah haka suke shi yasa Allah ya siffata su da cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كما الله سجد إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي wa ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك na'am tayyib fa idza asbahu idan suka wayi gari fa zakarullah suna ainihin ambaton Allah zikiri kawai suke yi zai azkaru saba tafiya ma suna a rayuwa zikiri suke yi madu kama yumidu shajar fi yawmin rih kansu yana kadawa dama da hagu haka shine madu kan yana kadawa kaman yadda bishiya ke kadawa a lokacin da ake kada iska yadda ka san ganyen bishiyan iska ta kada yake haka dama da hagu gabar da yamma kud da arewa haka kawunan su yake dalilin wannan su kuma saboda khushu'i da tsoron Allah kan ma bai tsaya waje ɗaya kawai suna ga auren Allah sun fi kowa laifi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace da ya san Allah ya karbi sallar sa kwaya ɗaya a duk duniya yace wallahi da hankalin sa ya kwanta kwaya ɗaya dai ta azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba yace in yana da yaƙinin Allah ya karbi ɗaya yace da hankalin sa ya kwanta in an kira nassin falalarsu ya ce to muna dai bautawa Allah amma ba mu da kwanciyar hankali ya ce ko kafa ɗaya na aljanna ɗaya na duniya sai mun ga duka biyu sun shiga aljanna ba su bawa kansu garanti mu ne yanzu muna cikin sabon Allah amma na garanti ya tabbata dan adam yadda ka san Allah ya gafarta masa an ba shi automatic certificate na gafara so gaskiya in muna son rabauta mu rika damuwa da zunubin mu fiye da zunubin kowa a duniya gyara kanmu shine a hammu Allah in ka je kanka zai fara tambayan ka na'am baya da haka yace wa hamalat a'yunuhum hatta tabla thiyabahum idan su yana ainihin zubar da hawaye wato kalman hamalat shine bakat idan su yana zubar da hawaye har ya kai matsayin da yake jika tufar su haka rigar mutum ta jike jagwab saboda me saboda hawayen da ke zuba a cikin idonsa yadda ainihin qur'ani ke siffata su ma kenan da Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruna lil adkani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a zubar da hawaye alamar imani ne wannan babu kokonto a kai sai mutum ya waye gari tun da yake a duniya ba taba karanta qur'ani yayi kuka ba wallahi al'adin musifa ce duk kira'ar iya kira'ar mutum da duk iya tafsirin sa za dai aje a taro daga farkon ramadan har karshe ba mutumin da tsoron Allah sai zubar da hawaye Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana limanci wata ran yana faduwa ya suman ya karanta ayar Kur'ani. sai yana gafi kowa laifi a duniya sahabbai suka ce sai an dauke shi an kai shi gida tukunne farfado ana aikawa gari gari ana zuwa gaida amirul mu'minin a matsayin mara lafiya ya karanta ayar qur'ani ya fadi ya suma gayyata ake zuwa gaishe shi me dalili aya ya karanta kawai fadi ya suma haka haka waye gari hadisi ɗaya abu huraira radiyallahu anhu zai karanta ya suma uku a kansa hadisi ɗaya san da ya suma ko yana cikin sahih muslim in zai fada sai fadi ya suma in zai kara karanta sai fadi ya suma san da ya suma sau kafin ya bada labarin hadisin Muawiya radiyallahu anhu ya tafi a karanta masa hadisin ana karanta ya fada wurin ya suma saboda yadda zuciya suke ainihin riska ke damuwa da ayoyin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda nake tausaya mana kar mu zama jama'ar da Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah mana nazala min al haqq yakunu kal ladina utul kitaba min qabl فطال عليهم alaihimul amad قلوبهم وكثير منهم فاسقون ayoyi da yawa da an ka karanta sai ga jama'a suna firgita in aka saba jin su ba a ma yi aiki da so ba yi action ba har a daina jin ayoyin a jiki har ya zama to wannan ai mun saba da su wannan ba wani sabon tafsiri da zamu ji a ciki in hadisi ne to ai mun sauke da muka sauke sai yayi mi a jikin mu mun canja halayen mu wajibi ne mu canja dole mu siffatu da jama'a da daga an karanta qur'anin Allah jikinsu gabaki ɗaya na mutuwa suna iya zubar da hawaye zuciya suna girgiza haka ya dace mu zama amma kar mu zama jama'ar da za mu zauna kan ta ne kai wani ya iya kira'a kai ai kira'ar Husari ko man shawi akwai daɗi. mutum yana jin ayoyin Allah Allah na siffata wuta yana siffata filin kiyama da kawai ke burge shi ne zakin muryar mai kira'a tare da ya san tafsirin da ke cikin ayoyin wannan gaskiya musifa muke tinkara wallahi al'abim dole sai mun canja halayenmu zuwa ga ƙur'anin Allah ba ma nan kaɗai ba ana karanta Qur'anin muna taɗi kaset na Qur'ani yana tashi jama'a na taɗi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ma ra'aitu musibatin a'zamu min hadhihi ma talabatil ilm ma ra'aitu musiba a'zamu min hadhihi ma talabatil ilm Daliban ilimi ana karanta Qur'anin Allah ana zaune ana taɗi ana labari eh jaraba bai daɗi ba a ah, waje kaza ana kaza kaza waje kaza ana faɗa Qur'anin Allah ana karantawa ba shi ne ladabin ilimi ba idan ana karanta qur'ani mai kira'a ke yi a kasa ake karantawa a tv ake yi a speaker ake yi bai halatta ko cewa na da ke gefen ka ina kwana kai ko cewa ina kwana bai halatta ba abun da kawai malamin ke yin saukin ana karanta Qur'ani shine mu ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma yaushe ka iso bai halatta ba ina zaka je bai halatta ba me yasa ban ganka ba duk wannan bai halatta ba dalili Allah ya ce me wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu fastami'u din nan duba ma'anarsa da kuma wa ansitu fastami'u ku saurara fi'ilul amr daga wurin Allah yufidul wujub ne ku saurara wa ansitu kuma ku me ku shiru ku saurara saurarawa daban wa ansitu da kuma yin shiru a riski wancan abu biyu Allah ya haɗa. magabata suka ce inda Allah aiki da kalma kwaɗe ma a wurin ta isa fastami ulahu a wuce ko kuma wa ansitu lahu a wuce amma sai ce fasta mi ulahu wa ansitu sahabbai idan ana karanta musu qur'ani ko ayoyin ko kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama faka'anna ala ru'usihim faka'anna ala ru'usihim at kawunan su yadda kasan tsuntsu na iya zuwa ya sauka saboda tsabar ba sa motsi mutum in ana karanta qur'ani idan ya zauna haka kansa ko motsi baya yi saboda tsabar nutsuwa tsuntsu na iya zuwa kayan ya sauka ya zauna ya ɗauka bishiya ce saboda nutsuwa da ake samu hmm. wallahi yace na rantse da Allah faka ka annal qaum qad batu ghafilin yace kai ka ce mutane sun kwana suna ga falallu a yau in ji Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na zauna da sahabbai yanzu da na gan ku mun yi sallan asuba ga halin da ake ciki ashe wannan zama da na bakin ciki da kasalar bakin ciki yace mutane sun kwana cikin halin gafala ne sallan asuba fa aka yi da shi a cikin tabi'ai din ba wai ya je kasuwancin su ne duba ya ga yake kasuwanci ba ba ya je makarantu ne duba yadda ake yi ba ba shiga cikin parties na siyasa ne ga yadda ake ba a'a a masallaci yake magana yace jama'a wallahi kai ka ce sun kwana gafalallu yau yadda naga an taso tabi'ai fa wanda hadisin da ya zo a cikin bukhari na khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum sune na farko su suka biyo bayan sahabbai amma na ana kwatanta rayuwarsu da ta sahabbai yace ina ga jama'a sun kwana a gafale kwatantawan ma ya ce ba zai yiwu ba thumma nahaba kawai sai ya miƙe fama ru'iya da zalika muftiran haku ba a sace ganin sa bayan nan ba yana cikin halin hatta rauni na dariya hatta katala ibn muljim aduwullahi fasik ha lokacin da ibn muljim abokin gaban Allah fasiki ya kashe shi wanda ya kashe shi kenan yana kiran sallah wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake comparing sahabbai da tabi'ai yace ba zai ma yi a kwatanta su ba da na kalli sahabbai yanzu yace nake kallon tabi'ai sai na ga me yace sai na ga ban ga abin da ke kama da sahabban ba ma a cikin tabi'a kama ma bai gani ba fama ara yauma shay'an yushabbihukum abin da ma ke kama da sahabbai yace ban gani ba me mutum zai ce da aka ɗauko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kawo shi yanzu na duniya a zaga kowace ƙasa da shi a duniya an yi wasa sai dai ƙara mutuwa <laughs> to Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah ya ba mu ikon koyi da wannan sahabbai din wal imam al-hasan al-basri yasifu ahwalahum imam hasan al-basri yana siffata halayensu shin shi yana cikin sahabbai ne ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in na'am yana daga cikin tabi'ai ne Hassan al-Basri yana daga cikin tabi'ai daga cikin manya-manyan tabi'ai kenan irin sa irin su Sa'id ibn al-Musayyib suwa wannan suna daga cikin su dai wanda suke manya kala rahimahullah Allah ya masa rahama yana faɗa cikin littafinsa ainihin kitabuz zuhud shafi na talatin zuwa talatin da ɗaya ya ce lakadi a direktu a man haƙiƙa na riski wasu mutane wa sahiftu ɓawa'ifa minhum na kuma sahibanci wani ɓangare daga cikinsu na riske su na sahibance su suwa kenan sahabbai don Allah mu saurara yadda yake suka da sahabbai a wannan wurin ya ce na riski wasu mutane na sahibanci wasu a cikinsu ya ce ma kanu ya farahu na bishai'in mina duniya akabal ba su taɓa yin farin ciki da wani al'amarin duniya da ya tun karo su ba don wani ya samu mota ko wani ya samu gida ko wani ya samu kuɗi ya zama miliyoniya ya ce wannan ba abin farin ciki ba ne a wurin su siffar ta farko da ya koya kenan duk al'amarin duniya da ya tun karo su ya ce wannan baya ba su sha'awa ba damuwa su ba ce duniya wala ya ya'safuna ala shay'in min adbar ba su shiga halin bakin ciki saboda wani al'amarin duniya ya juya musu baya da suna da kuɗi an kwace ko kuma da suna ainihin da wani abu na hawa yanzu babu shi Ya ce wannan bai taba damunsu. ba su bakin ciki ba sa fushi da al'amarin duniya da ya juya wala hiya kanat ahwan fi a'yunihim min hadha turab yace duniya ta fi kaskanci a idan su fiye da wannan kasar da muke taka muke tafiya a kayanta matsayin kasa a wurin sahabbai yace yafi duniyar gabaki daya ciki haka suka dauki duniya gabaki dayanta kana ahaduhum ishu 50 sana Ɗayansu na iya rayuwa tsawon shekara hamsin lam yutawwiluhu thawbun qattun bai taba samun daman ya samu tufa da ta wadace shi ba ga baki ɗaya rayuwarsa a tsawon shekara hamsin akwai hadisi da ya zo ko cikin sahihul bukhari aljami as-sahih nasa akwai ahlus suffa mutane 70 da yan kai ne suka ware kansu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke shine koyan hadisi a wurinsa sa a cikin mutum saba'in da yankai duk cikinsu babu wanda ya mallaki riga da wando yace ma ahadun minhum alaihi rida wa izar in imma rida'un wa ma izar a cikin su yace ba wanda ya mallaki riga da wando in ga mutum da riga sai ga bai mallaki wando ba da riga kawai ke rayuwa in kaga wanda wando sai ga duniya bai da riga wasu sun dauro daga wuyansu wasu sun daura wajen nonansu yace haka suke yin sallah har suna wayan gari ana tsakiyar sallah sai ka kaji mutum ya faɗi a sallah hadisin ya ce sai a ce ha'ula'i majanin wannan masu ciwon farfadiya ne idan aka idar da sallah sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi juyo gare su sai ya ce musu law ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tasdadu faqatan wa haja inda kun san darajar da kuke da shi a wurin Allah da ku roki Allah Allah ya kara muku ainihin talauci a duniya da kuma shiga cikin halin gaganin da kai da kuke cikin su a yanzu don annabin Allah ya ce in muna cikin talauci bai da matsala gare mu in mun samu wazata ne ke jin tausayin mu yace mal faqar akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum wannan hadisi ya cikin aljami'ar sahi as-sahih na imamul al-Bukhari ce ba talauci nake muku jin tsoro ba ya ce ba shine abin tsoro ba abin da nake muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya ku ji daɗi a duniyar yadda wanda suka gaya ku suka ji daɗi sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su ya amma an talauci ne bani da fargaba a kayan ku ɗayansu na rayuwa shekara hamsin bai samu tufar da zai naɗa jikinsa ta ishe shi ba wala nusiba lahu kidir ba a kuma kafa masa wani abun da ake tsammanin garin da za a gama ba magana yi a dunkule abun da yake nufi shine a shekara hamsin bai taba sanya bulon kwaɗe na gida gidansa ba ba a taba dauko tubalin ƙasa kwaɗe aka sa akan wani fili na cewa zai gina gida ba wala ja'ala bainahu wa bainal ard shay'an a shekara hamsin mutum zai waye gari bai taba sanya shamaki tsakaninsa da kasa ban ya zo kwanciya haka yake kwanciya akan yashi ya kwana tsakaninsa da kasa zai shekara hamsin bai taba sanya shamaki ba a yau muna kwana kan taburma muna ga bai isa ba muna kwana kan kadifa duk bai yi ba wallahi al'azim cewa Allah muke yi waɗannan khairun nas mafi alkhairin jama'a mutum shekara hamsin bai kwanta kan shimfiɗi ba amma duk ni'imar da Allah ya mana na wadata a yanzu ba mu ganin ta akwai wani malamin suna da ke cewa wallahi al'azim yana ga tambayar da Allah zai wanda ya rayuwa a yanzu sun fi tambayar da zai wa sahabbai na farko ni'imomin da Allah ya mana na ci gaba bai musu ba ba san mota ba keke mashin tv kwamfuta satellite telefon duk wannan ba san su ba yanzu ga hanyoyin da awana zuwa gare ka kana cikin bauchi kana sauraron wa'azin da ake a Saudi Arabia kana nan kana kallon arfa ana yin arfa kana jin wazin da ake arfa duk ba su gani ba duk wannan ni'imar sai Allah ya tambaye mu akai daya kenan na biyu su magana ma ta bakin su akwai salafus salih rahimahumullah a wuni magana da su suna irgawa kalmomin da zai fita a bakin mutum ya san adadin su idan ka tare shi bayan dare zai gaya maka magana ɗaya daga wayewan gari zuwa ƙarshe kalmomin zai irga maka su da safe na gawa na ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lokaci kaza na gawa ne na gaishe shi ba lafiya zai irga ma kalmomin da ya furta a wuni daga farkon wunin har ƙarshe to mu yanzu taɗin ba wai kalmomin ba topic da aka yi discussing ma a wuni mutum ya irga aiki ne to duk magana ɗaya da kai zaka tsaya gaba ga Allah ka maimaita ta ta alkhairi ne ko da sharri duk maganin ta fita bakinka yana ƙara maka tsayawa a filin kiyama ne ka daɗe in ta alkhairi ne zaka tsaya tukunna kai defending din aikin in na sharri ne zaka tsaya tambaye ka duk magana ɗaya da kai kana ƙara kanka aiki ne haka ya dace mu rika siffatuwa maganar baki duk maganar da muka yi Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu maganar ka in ta yi yawa to shi yasa zaka je ka tsaya ka daɗe muna roƙon Allah Allah ya sa maganganun mu su yawa kuma su zama na alkhairi da zamu iya kare kayin mu a kayin su na'am sannan wala amara fi baitihi bi sun'ati ta'amin qattun mutum zai rayu a gidansa bai taba samun damar da ya bada oda a dafa abinci ba sai dai abin da aka samu dibino a kawo gidan a ci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai matsayin da aka yi wajen kwana saba'in ba a dafa abinci an ci ba hadithin ya cikin bukhari Aisha na gaya wa Urwa radiyallahu anha cewa in kunna lanantadir ila hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahrayn wama ukida fi baiti rasulillahi annar a gidansa ba dafa abinci ba kawai yake tambayanta fa ma kana yu'ayyishukum me kira yadda ku tace al-aswadan bagaken abubuwa ne guda biyu at-tamru wal ma ruwa da dibino dibino kuma a garin Madina ai ba sai mutun ya soya ba dibino a garin madina da kifi a jidda da zanzam a garin makka da kuma bishiyar nima arewacin najeriya fa'iza kana lailu idan dare ya yi faƙiyamun ala atrafihim suna tsayawa ne a kan yatsunsu kan kafafuwansu kenan yaftari shuna wujuhahum suna kuma shimfiɗa fuskokinsu gaba ga Allah suna gana da shi suna kiyamun laili a daren jiridu dumu'uhum ala qududihim hawayensu yana gudana a akan kumatunsu yunajuna rabbahum suna ganawa da ubangijinsu fi riƙa bihim ana iya cewa kalman fikak shine kaman yanta faqqu raqaba wa kanu idza amilu hasanatan idan suka yi aikin alkhairi ƙwaya ɗaya da abu fi shukuri ha suna ƙoƙari wajen gode wa Allah akan aikin wannan alkhairi da suka yi idan suka yi abu kwaya ɗaya sai su yi ta gode wa Allah mun gode wa Allah da ya bamu ikon yin wannan aikin alkhairin godiya suke zuwa ga Allah wa sa'alullaha suna roƙon Allah ayya qabbalaha Allah ya karbi wannan aikin da suka yi fa idza amilu sayyi'ata idan suka yi mummunan aiki kwaya ɗaya ahzanatkum wannan yana bakanta musu rai wa sa'alullaha suna roƙon Allah ayya ghafiraha Allah ya gafarta musu kuskuren da suka yi kwaya ɗaya idan suka yi ransu na ɓaci suna shiga cikin halin ƙaƙare kayi suna roƙon Allah Allah ya gafarta musu fama zalu ala zalika ba su gushe akan wannan hali ba fa wallahi yace na rantse da Allah ma salimu minad dunubi ba su kubuta daga zunubai ba wala najau bi illa bil magfira kuma ba su tsira ba sai dai da neman gafaran Allah kullum abun da ya kubutar da su in sun yi aikin alkhairi kaɗan su yi ta godiya ga Allah in sun yi kuskure ɗaya ransu ya ɓaci su shiga cikin halin kakani kayi su yi ta neman gafaran Allah mu yanzu ba mu da lokacin tuna kurakuran da muka yi balle mu nemi Allah ya gafarta mana kuma abubuwan da muke yanzu fa da yawa kaba'irai ne muna ganin su ba kaba'irai bane Anas bin Malik radiyallahu anhu yana gaya tabi'a yake cewa innakum ta innakum sata'amaluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min ash-sha'r kunna na'udduha fi zaman rasulullah min al-mubiqat abu kama qala Anas radiyallahu anhu yace mun kun kasance yanzu kuna yin wasu ayyuka kuna ganin su ƙanana ne ƙanƙantan aikin ya fi sirarantan gashi a idon ku yace amma mu a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi muna ga wani abubuwan mu bikai ne in mutum ya aikata su ya shiga uku ko ma shiga miliyan ɗari uku kawai ana ga ka zama abun tausayi a zamanin sun karar sallah kwadi a jami'i ka zama abun tausayi a ce kuskure ya faru baka sani baka ciri ba ka shiga cikin halin kakani kai mun ga yadda ya faru da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu riba aka kawo masa ya ci bai sani ba dukiyar haramun ba fa ya sani ba ne san da ya ci a gaya masa ya fara kwakulo abincin yana shugabantar musulman duniya yana kwakulo abincin tun yana kan kujerar mulki halifa da kasa jama'ar da ke kewayensa suna gaya masa kai hakuri yanzu in abincin ya saura cikin ka bai wuce loma ɗaya ba ya ce wannan loma ɗayan idan zan kwakulo ta ta fito da numfashi na karshe ce wallahi lazim ba zan batta cikina ba ba fashi ya nemo ba A na a yanzu ka duba yadda riba take a cikin al'umma yadda riba ta zama duk kasuwancin da kai ƙarya a cikinsa ka ci abinci riba ta shiga duk kasuwancin da aka sama kuɗin ruwa a cikin riba ta shiga duk inda kai kasuwanci kai algharar riba ta shiga ciki duk inda kai bai ataini fi bai atin riba ta shiga ciki dubai da abubuwan suke faruwa a yanzu har an waye gari gaskata mutum a rantsuwa na wani abu in ba ahalus sunna mai kokari bane abun tsoro ne a yanzu sai ahalus sunna da Allah ya kare su Allah ya yawaita mana irin su Imam Malik rahimahullah an tambaye shi a duniya wani kaba'iri ne fi kowanne girma sai ce a bashi lokaci sai je dauki Qur'anin sa tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa minal jinnati wan nasi yace a duk Qur'ani ban ga abun da ya kai riba girma ba a wajen sabon Allah na kaba'iranci me dalili yace Allah ya ce ya ayu halladina amanu taqullaha wa zaruma ma bakiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu adanu bi harbin min Allahi wa rasulihi yace a nan wurin ne kawai al'amarin riba Allah ya ce idan ba za ku daina cin riba ba to ana muku announcement ku yi shirin yaki za ku yaki ku da Allah yace al'amarin riba ne Allah ya kira wannan hukuncin yace a cikin kaba'irai kenan da ake aikata wanda mutane ke yi amma na shirka ba a sata cikin waɗannan ayyukan da ya magana a kayansu na'am fama zalu ala zalika ya ce sahabbai ba su gushe akan wannan rayuwa ba na duk kuskuren da suka yi suna neman gafaran Allah fa wallahi oh, na'am ma salimu mina dunub wala na jau illa bil Ya ce wa kum lalle ku tabi'ai da wanda suka biyo bayan ku tabi'in asbahatum kun gari fi ajalin manqusin a cikin wani ajali wanda yake tauyayye bi ma'ana kun samu kanku cikin rayuwa abun tausayi wanda arzikin rayuwar gaba ɗaya ya zama kaɗan wa amalin mahafudin kuma kuna yin aiki aiki da ake kiyaye da shi bi ma'ana duk abun da kuka yi mala'iku ba su muku afuwa za su rubuta shi bala wa rusuluna ladaihim yaktubun mahfuz kenan ana kiyaye da duk abun da kuke ba za a ce to wannan ai zo a wani zamani ne abin tausayi ba idan ya danyi ainihin zuki ta malli a bashi ba a yin wannan wal maut wallahi fi riqabikum yace mutuwa kuma tana nan a wuyoyinku kowa a jikin wuyarsa akwai mutuwa wannan mala'ikan yana kai kawo yana zazzagawa kan mu har lokacin da za a ce falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqina yace na baina kum wuta kuma ga ta gaba gare ku gaba gare ku shine za ta zo a fil mustaqbal nan gaba fa kuna tinkaran wuta fatawakka'u qada Allahi azza wa jalla fi kulli yawmin wa layla ku yi kokarin kiyaye aukawa cikin abubuwan da Allah yake hukunta muku a cikin wuni da dare hikimar aiki da kalman qada shine qada'i na canja kaddara ne ba ta canjawa bi ma'ana idan kuna aikata aiki ku rika neman Allah ya rika muku qada'i mai kyau wanda yake zai zama za ku samu lada a cikin sa هؤلاء أصحاب محمد أصحاب هؤلاء أصحاب النبي صلى الله yace wannan su ne sahabban annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi faman zalladhi yudanihim fi imanihim wane ne ya isa ya kusance su a imani wa yasilu ila ikhlasihim wane ne kadaita Allah ya isa ya kai nasu innahum yace lalle su ka sani nazaru ila badinid duniya sun kalli bayan duniya hina nazaran nasu ila zahiriha lokacin da mutane suke duba bayan duniya suke duba cikin duniya su bayanta suka duba lokacin da ake damuwa da nan duniyan cikinta suna duba me zai zo bayan duniya bayanta suke dubawa kafure ne Allah ya kira su da cewa ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun nazaru ila ajalid duniya nazaru ila ajali duniya hina nazaran nasu ila ajiliha sun yi dubi zuwa ga ajal bil alifi wato ƙarshen duniya abin da zai zo bayan lokaci mai tsawo hina nazaran nasu lokacin da mutane suka yi dubi ila ajiliha zuwa ga abin da zai zo na gaggawa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ka duba yadda Allah ya kira akan ajila su suna duba can abin da zai zo daga karshe ne a duniya lokacin da mutane suke duba abin da zai zo yanzu yanzu fa amatu minha ma yakhshawna ayyushinakum sai suka kashe a cikin duniyar abin da suke tsoron kada ya aibata su gaba ga Allah gobe kiyama duk abin da suke ganin zai kawo musu matsala gobe kiyama a duniya sai suka kashe shi ba ma ruwansu da shi gaba, ki ɗaya balle su je gobe kiyama ya kawo musu illa taraku ma alimu taraku ma alimu an saye turkahum sai suka bar duk abin da suka san zai basu idan suka ɗauki wannan abu a duniya kawai misali naira goma a cikin aljihun suka ɗaga zai yi mutum ya je gaba ga Allah da ita a'a da suka fahimci haka sai suka bar duk abin da suka san a duniya zai basu in sun san zai basu su ma sai su bashi ba su nuna kwaɗayinsu zuwa ga abin da sun san zai basu fasara tsaruhun min hastiklalan sai kasance abin da suke yawaitawa kullum a duniya shine gajarta bukatun duniya din kullum aikin da suke yawaita shine kokarin nisantar rayuwar duniya zikiruhum hafa wata ambatonsu da duniya kullum shine suna nesa nesa haihata haihata kullum aikin su kenan khaliqatid duniya indahum yi yujaddidunaha duniya ta tsufa a wurinsu. tsohon al'amari ne don haka ba za su sabunta mata rayuwa ba yadda ka ɗauki san wani abu outdated abu da ya gama aiki aka suka ɗauki duniya wa matat fi sudurihim ba yaunaha ba'da mautiha ta kuma mutu a cikin zukatansu duniyar kuma ba su kasance za su rayar da ita ba macicciyar abaci bal yahdimunaha nuna biha akhiratahum sun kasance suna rusa duniyar suna gina lahirarsu da duniyar ga baki ɗayanta aikinsu shine a rusa duniya sai a ɗabi ƙasar duniyan a yi me a gina lahira shi yasa wani malami yake cewa wai la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gida ga mutum ba'da al mauti bayan mutuwa yaskunuha da mutum zai shiga illan lati kana qabla al maut yabniha sai gidan da mutum yake ginawa lokacin da yake duniya yanzu ayyukan da muke da su ake budget din ginin gidan mu na aljanna in Allah ya sa mu shiga muna roƙon Allah Allah ya sa za mu shiga fa in bana ha bi khairin in sun gina lahiran da alkhairi tsaba maskanu ha zaman duniyan zai yi daɗi wa in bana ha bi sharrin in sun gina lahiran da sharri khaba bani ha to fa ginin ya munana ginin bala'i ne Allah ya kare mu na'am wa yabi'unaha biha ma buƙa lahum suna kuma sai da duniyar su sayi abun da zai tabbata tare da su har a lahira wa hafa fa kanu fiha humul farihin sai suka yi irfadin duniya wato suka kaɗe ta suka yadda ita sai suka kasance a cikin duniya su suka fi kowa farin ciki don da ba su ba don ka samu kuɗi ba su gaba da kai don ka gina gida ba su hasara da kai don ba su da bata dame su ba balle su yi kiyayya da kai yuhibbuna Allah azza wa jalla suna son Allah mai girma da ɗaukaka wa yuhibbuna dhikrahu suna so su ga ana ambaton Allah a rayuwarsu wa yastadi'una bi nurihi suna neman haske da hasken Allah wa yudhi'una bihi kuma da shi suke haskuwa suke haskakawa lahum khabarun ajib lalle akwai labarin mai ban mamaki tare da su lahum a wurinsu akwai labari mai ban mamaki wa inda humul khabarul ajib sannan kuma a wurinsu ake samun labari mai ban mamaki magana biyu ne lahum khabarun ajibun suna da labari mai ban mamaki in za su gaya maka za ka ga abu na mamaki tare da su na yadda suka sha wahala a rayuwa yadda suka yi jihadi suka taimaki addinin Allah wa inda humul khabarul ajib sannan kuma a wurinsu labari mai ban mamaki yake in za a karanta tarihinsu bihim qamal kitabu da su littafin Allah ya tsaya Qur'ani kansa ya samu tsayuwa an yi aiki da sahabbai ne su suke haddace ayoyi duk ayar da aka karanta a aka saukan na Qur'ani sai sun haddace ta ka duba irin su Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas su Mu'adh Jabal su Salim Maula Abi Hudhaifa radiyallahu anhum su Zaid bin Thabit waɗannan bayan Allah in muka ga yadda suka yi hidima na ƙur'anin Allah ubangiji ne kawai san aikin da suka yi don haka hatta tsayawa littafin da su ya tsaya a kirjin su suka haddace a zamanin saboda yadda ƙur'ani ya tsaya da su ba su damu da sai a rubuta ba daga an saukar da ayoyi za su haddace ayoyin kawai ana turo aya goma ne ashirin ne yanzu a haddace kuma idan suna fassara maka ƙur'anin Allah yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu karantar da ainihin tabi'ai tafsiri na taba ambata wannan yakan ɗauke su ya ce ku zo sai sun zo waje kaza sai a cikin masjidin nabi sai ya ce daidai nan wurin aka saukar da aya annabi yana tsaye a nan wurin aka saukar da aya da ya zauna sai ya hoto da su sai ya ce ku zo nan sai ya zo ya tsaye da su a wuri sai ya ce a nan wurin ya fassara mana ma'anan aya sai a karanta aya ta gaba sai ya ce ku zo mu zo tafi sai a yi tafiya ta watanni sai an je wani sai ya ce to a nan wurin za mu je yaƙi kaza aka saukar da aya sai ku ƙetare kwari sai ya ce to a nan aka mana tafsirin ayar sai ya siffata maka yadda aka fassara ayar a wurin suka tada su mujahid rahmatullahi alaihim haka suka koyi tafsiri a gaba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ayoyin da aka saukar ma yana yaro haka zai biya karantar da yadda aka saukar da su ilimin kume ne ma no haka da su littafin Allah ya tsaya wa bihi qamu kuma su ma da littafin Allah suka tsaya da Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira da kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid yayi Allah ke kare littafin sa da yace barna ba ta shiga malaman tafsiri dukka sun yi tarayya daga cikin bangaren da Allah ke kare ingancin littafin sa shine ya sanya Qur'ani a cikin kirazan wasu bayin Allah idan yanzu ka kama duk Qur'anin duniya ka kona da ikon Allah ba mu da matsala mai girma da kai bai zama alamin wai Qur'anin Allah ya kare ba sai mu ɗauko maka yaro ɗan shekara goma sha ɗaya sai ya karanta maka ƙur'ani min awwalihi ila akhirihi in ka cire wawun ka sa fawun sai ce ba haka bane a ƙur'ani saboda mu'jizan ƙur'anin Allah so da haka da littafin Allah suka tsaya kuma shi ma littafin da su ya tsaya wa bihim nataqal kitabu da su ƙur'ani yake yayi magana magana da ƙur'ani yake da su yayi mai dalili su suke koyan ayoyin su je su karantar mu duba lokacin da Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya fara zuwa gaya wa Quraysh ayoyin Qur'ani babu wanda ya karantar da ayoyin wa wa annabin Allah ya ce an dade yana saukar da wahayi sallallahu alaihi wasallam Quraysh ba san me Allah ke aiko mana ba ba san kaza kaza ba wa zai je karanta musu yace ni ne ya je shiga cikin garin Makka iya da yana karanta Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan ana bin sa ana jifan sa ana fasa markai kai tun daga kansa har kasa jini ne yake zuba bai magana ba yana karanta Qur'ani aka ce ya ana jifanka ba za ka gudu ba ba za ka yi gaggawa ba ba za ka rama ba ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce na shigo na karanta musu Qur'ani in fita bai ce na yi gudu ba bai ce na rama ba bai ce na yi gaggawa ba cewa na zo in karanta in fita shi din kuma na yi bai ban odan na yi faɗa ba ana zubar da jini daga sama har kasa amma na bai canja abin da aka ce ba Qur'ani yake karanta ya je karanta ya fita Wabihi na tsako kuma su ma da qur'ani suke magana daga kaga magana su ka san qur'ani ne wa bihim ilmul kitab a tare da su akwai ilimin qur'anin wabihi bihi amilu kuma da qur'anin suka yi aiki walai su ya rauna na ilan ma'amanalu ba su kasance suna ganin wani mutum ya samu alkhairi ba idan sun kwatanta da abin da Allah ya ba su na sahibantan manzon Allah sallallahu alaihi na kuma zama a cikin zamanin da fi kowanne alkhairi na kuma shiga cikin jama'ar da Allah ke gafarta musu na shiga cikin jama'ar da Jibril ke kawo sako a cikin garuruwansu wala amanan duna ma yarjun sannan ba su ganin wani abu cewa nutsuwa ne ko ci gaba ne tare da koma bayan abin da su suke kauna na gamuwa da Allah wala khaufan duna ma yahdarun suna ga babu wani tsoro a duniya fiye da abin da suke jin tsoro na gamuwa da Allah duk wannan aiki nasu wannan ya zo cikin hilyatul auliya mujalladin farko shafi na goma wahum lahi ta'ala ala khalqihi sune hujjojin Allah akan halittunsa albasahumun nura sati'a min muhabbatihi Allah ya musu riga da haske mai yalwa daga cikin ƙaunar Allah da yake musu Yau mataral mu'minuna yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim har zuwa yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu duruna nakatabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu فدري بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم نوعك سنة da haske tunda sun shiga cikin muminai wa rafa lahum a alamal hidaya ila muwasalatihi Allah ya ɗaukaka musu hanyoyi tutuna na ainihin shirya zuwa ga saduwa da Allah ɗin. duk hanyar shirya Allah bayyana musu sun bita wa afraga alaihim sabra an mukhalafatihi kuma Allah ya yaye musu haƙurin tsayawa akan sa ba tare da sun saba wa Allah din ba don baka iya bin Allah sai da haƙuri haƙuri yana kasuwa kashi uku a wurin malaman hatta malaman aqida shine na farko habasun nafs ala ta'atillah bi ma'ana as-sabr ala ta'atillah as-sabr ala aqdarillah na uku as-sabr an maharimillah hakuri wajen bin Allah bin Allah sai kai hakuri kai na biyu hakuri wajen nisanta abin da Allah ya hana na uku hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka a rayuwa mai daɗi ko marar daɗi wa tahara abudanahum bi muraqabatihi Allah ya tsarkake jukkunansu saboda muraƙaba da Allah yake musu bibiyan su da yake kullum Allah yana damuwa da rayuwarsu yana bibiyan su yana tsarkake su wa kasahum hulalan min nasji mawaddatihi Allah kuma ya tufatar da su da hulal kayan sha'awa kaya mai daraja min nasji mawaddatihi daga cikin tsaftatacciya in an ce nasj shine abu da yake uniqueness ba a samun irinsa Allah ya tufatar da su da kaya mai daraja daga cikin ainihin ƙaunar da yake musu shine mawadda wato ƙaunar kuma wacce take ba a samun irinta thumma awda alquluba min dhakhakir alqulub fa hiya muta'allika bi wusulihi thumma awda alquluba sai kuma Allah ya kasantar da zukatansu min dhakhakir alquyub daga ainihin dhakhakir alquyub wato ainihin tsiraitattun abubuwa na gaibi tsiraitattun abubuwa na gaibi fahiya muta'allika bi muwasalatihi zukatan suka kasance damuwar su shine mai saduwa da Allah abin da ake nufi da wannan shine abin da ya zo gare su na gaibi a kira wuta gaibi ne aljanna gaibi ne mala'ika gaibi ne kiyama gaibi ne to Allah sai ya sanya zukatan su suka kasance zukatan da suka karbi wannan imanin gaibi din kawai shine abin da ake nufi fahumumuhum ilaihi sa'ira kokarin su kullun zuwa ga Allah yake kasancewa yake wanzuwa wa ayunukum ilaihi bil gaibi nazira idanuwansu zuwa ga Allah da gaibi suke kallon sa ba su ganin Allah su ce ga Allah amma dai idan su yana ganin Allah ya san akwai me ake nufi da wannan wanda ya wannan shine mufsini shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kawai shine abin da ake nufi su ba su ganin Allah amma na zuciya suna ganin Allah tunda zuciya ta gani sun yadda akwai Allah kawai shine abin da ake nufi na'am kadi hum ala babin nadhri min qurbihi Allah ya tsaye da su akan da akayin kofar kallo na kusancinsa bi ma'ana kofar da za a kalla a kusanci Allah Allah na musu wannan kofar sun kalla sun kusance shi wa ajlasahum ala karasi atibai ahli ma'rifatihi Allah ya zaunar da su a kayin karasi kujera ta atibba likitoci daga cikin ma'abota ilimi duba wata daraja wai kujerar likitocin ma'abota ilimi ka tara taron likitoti a ce ga likita guda dubu goma sai a ce a cikin likitotin sai a ware mutane biyar a ce su ne likitotin likitotin nan ai daraja ce ko to su suna kan kujerar likitotin wa ma'abota ilimi su ne likitotin duk masu ilimin duniya ga baki daya yan adam duk iliminka to su ne likitotin ka. su za su gyara maka ilimin naka inda ya targade su gyara shi inda ya zama daidai a ƙara tabbatar da kai a kayi wannan shine matsayin sahabbai su ne likitotin ma'abota ilimi suna kan kujerar likitotin ma'abota ilimi taharimu sabbi sahaba ridwanullahi alaihim haramcin zagin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan shine magana ta gaba cikin shafi na goma sha uku kenan bil hakika iya daga cikin mafi sharrin musifa yau dan adam a duniya ya tsaya yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda ya samu kansa cikin wannan hali ba abun kawai a aibata shi ne ko a muzanta shi ba abun a ji tausayin sa ne duk lokacin da naga mutumin da ke aibata sahabbai ba na jin shi abokin gabana ne ba na jin shi wani mutum ne maki na abin da nake dauka ga wani abun tausayi da dace a ji tausayin sa mutumin da baka rayu baka yi rayuwa da shi ba ba ku yi takara ya da kai ba baka san yadda ya rayu ba mizanin auna aikinsa shi za a auna maka naka damuwarsa nasa kai baka dame shi ba yanzu kai baka da problem sai shi a duniya mutum wai ya zo a cikin wannan zamani wai da sahabi yake gaba ai ba abin a kishi bane abin a ji tausayinsa ne abin a kusance shi ne a gyara mar kuskurensa wasu da yawa na samun kansu cikin wannan hali saboda karancin ilimi shi. kawai sai a zo a ce to ai abubakar siddiq shi ya kwace fegen aisha radiyallahu anha lokacin eh, fegen fatima radiyallahu anha ai umar bin khattab shi ya haramta auren mutu'a ai wane wane shi ya kaza kaza hatta kissar da nake magana akwai dalibi da ya tambaye ni lokacin nake cewa sahabin da ake cewa ya sha giya bai tabbata ya sha giya ba kuma cewa shi ake nufi fasiki wannan kusan ba maganar fasiki kai tsaye shi ake nufi ba akwai wanda ya zo samin da wasu tambaya a kai bayan nan yana neman ƙara bayani a abin da zan yi ƙara shine ce aka nemi littafin al'awasin minal kawasim nawa wa ya rubuta littafin <laughs> na'am Imamu shatibi kalla ya sheikh <laughs> to a rika haddace duk wanda ya rubuta littafi ya tabbatar da kissar tare da yin takhariji da ingancin maganganu a ciki cewa wannan sahabi ba shi ne ake nufi da fasiki ba ɗaya wannan sahabin ya sunansa walid bin uqba shi yayi sallah akan abu huraira radiyallahu anhu bayan rasuwarsa shi yake cewa ya sha giya lokacin da aka kawo complaint ɗinsa zuwa ga Uthman bin Affan radiyallahu anhu maganin da ya faɗa sai ya ce mun yarda da cewa kai baka sha giya ba amma na ashe munafurci aka shirya masa na azo a yi rantsuwa ce ya sha giya sai aka ba ka yi rantsuwan Usman bin Affan radiyallahu anhu yace mun yadda baka sha giya ba in ka ga dama mu tsayar maka da haddi amma na wanda ya maka karya gobe kiyama ya je tsaya gaba ga Allah ya shiga wuta kawai zabin da aka bashi kenan amma na ya gamsar da su kan cewa ba shan giya yayi ba kuma da ikon Allah in muka zo karkashin tarihin ko da Usman bin Affan radiyallahu anhu nan littafin ya tabbatar da haka muna iya zuwa kai so irin wannan tarihi ya gurɓace sai a yi ta kawo maka tarihi da bai da asali sahabbai sun yi kaza sun yi kaza dan adam har ya gaskata saboda bai fai san abun ba wannan akwai musifa a ciki shi yasa duk wanda ke zagin sahabbai in ba da karatu ba za ka iya ja da shi ba sai ya ce ai hadisi ya zo ya zo a cikin sayyid muslim ai um musulma an ce ta ba ahlul baiti bane kuma tun da yake a duk duniya bai taba ganin sayyid muslim ba da haka aka gaya mata da baki ya haddace kuma ya zo gaya maka in ka bashi wannan littafin rijal wani sa hawala rasul sai muslim ba zai ce ga sai muslim a ciki ba da kaye ji haddace ba karatu aka yi ba so a shike nan abun tausayi ne ba abun kyama ba na farko hadisi ya zo a cikin littafin imamul bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي falau anna أحدكم anfaka مثل uhudin zahaban ما بلغ مد أحدهم ولو نصيفه manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace kada ku kuskura ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina mu a musulunci ba ma zagin sahabi ba wanda ma bai yadda da Allah ɗaya bane ba a ce mu zage shi ba wanda yace babu Allah a duniya an yadda mu zage shi a'a wala tasubbu ya yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan ilmin wanda ma bai yadda da Allah ba wanda ya dauki Allah abokin gaba mai yi wa Allah shirka ba ce ga baki shi balle sahabi sai ce falau anna ahadakum da dai ɗaya daga cikin ku an faka ya ciyar da mithla uhudin misalin dutsen uhudu zahaban na zinare jama'a magana nan na da ƙarfi sosai inda ɗaya a cikin mu yau ya ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare wanda an kawo shi yanzu Najeriya aka raba da ikon Allah next year kowa sai ya cire zakka a Najeriya kowa multibiloniya ne yace ma balagha mudda ahadihim bai isa ya kai darajar abin da sahabi ya dauka cikin hannunsa na zinarin ya bar fi sabilillahi ba ka ciyar da kwatankwacin dutsen Uhudu bai kai sahabi ya hada muddi mudu shine ka hada hannayenka guda biyu haka ka cika da abu ba sai ya cika falfal ba kama share samansa hannun naka ya zama ba mafi girma ba ba mafi kaskanci ba hannu tsaka tsakiya haka sai ka cika da zinare sai sahabi ya cika hannunsa haka sai bar fi sabilillah na zinare kai kuma ka ce ga wancan dutsen hudun ziyarar fi sabilillah annabin Allah ya ce bai kai wanda sahabin yayi ba wala nasifahu bai ma kai rabin abun da yayin ba aikin da kai bai kai rabin nasa ba ka ɗauki dutsen Uhud ka ce gashi fi sabilillah shi ya ɗauki cikin hannunsa ya bayar ya fi naka idan ya bada cikin hannunsa biyu fi sabilillah ka bada irin wannan dukiya girman dutsen Uhud biyu nasa ya fi naka a wurin Allah inna ma ya yataqabbalu Allahu al muttaqina muhimmin abun da mun takawa ne a ciki duk abun da Allah ya kira sai ya ce jin tsoronsa har a babin yin yanka Allah me ya ce layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa taqwanki Allah ke nema ba adadin aikin ba to imanin da tsoron Allah a zuciyarsu ya kai gejin da ubangiji ya tabbatar da imanin su aikin su sun yi shi don Allah ne na biyu hadisi ya zo cikin littafin imamu Tabarani rahimahullah ya zo a cikin littafin takhariji na Ihya wanda imamul Iraki rahmatullahi alaihi yayi juz'in farko shafi na talatin da shida kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira nujumu fa amsiku wa idza dhukira alqadru fa amsiku yace idan an ambaci sahabbai na ku yi shiru kar ku kira sharri kar ku kuskura a kira sahabai ku kira sharri fa amsiku ku kame bakin ku kar mutum ya rika shiga cikin wata magana da bai da asali ana kiran sahabbai wa idza dhukira nujumu fa amsiku idan an ambaci tauraro ku shiru bi ma'ana taurari da ke sama dalilin da yasa kai shiru shine akwai jama'ar da ke aiki da wannan wajen yin bugun kasa wajen faɗan me zai faru gobe me zai faru jibi me zai faru gata wannan tun gabanin zuwan musulunci ana yin sa addinin Allah bai karantar da mu mu imani da wannan ba akwai wanda wasu suke gani eh wai yafi zama aqrabu ila sawab akwai sauki ayi aiki da nujum abin da yafi inganci ga ahlus sunna ya nisance shi ga baki daya kokarin wai gane me zai faru gobe jibi ta bangaren aiki da tauraro wa idza dhukira al idan an mace kaddara fa amsiku anan ma ku yi shiru in an ce Allah kaddar kaza kaza ya faru kar ku da to ai da mun yi kaza da kaza zama kaza ku yi shiru shi yasa wani hadisi da zuwa cikin sahih muslim yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa a habbu Allah min al-mu'min ad-da'if kullin khairun ihris alama ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna taftahu karka rika cewa ai da nayi kaza da ya zama kaza law fa'altu kaza la budda an yakuna kaza wa idza fa'altu kaza fa sayakunu kaza an qaribin wa idza fa'altu kaza la budda an yakuna kaza sawfa qarib kada ku rika faɗan irin wannan kawai in an ce Allah kaddara kaza ya faru ku ce kawai abinda Allah gaya ya ma yake aukuwa duk lokacin da al'umma suka bude babi na magana akan kaddara ai ta magana kan kaddara to in suka yi wasa imanin su ya bace mun ga yan kadariya da yan jabriya yan jabriya suka fara magana kai suka ce idan ka sha giya bai kore imani mutum zai iya shan giya yayi zina yayi sata ya kashe mutane suka ce duk ba a kore imani gare shi mumini ne kuma taki ne mai tsoron Allah me dalili suka ce saboda majburin tilasta shi Allah yi wannan aikin ba gan damansa ne don haka ka samu mai takawa da shan giya da sata da kashe mutane da kuma shan giya komai yana yi amma suka ce akwai takawa ka duba yan jabriya duba yan kadiriya su zaka sai ka ce mana fa amsi ku shiru a wasu daga cikin su ne fa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya cewa in kun ga sallah su sai ku rena sallar ku in kun ga sallar ku in kun ga azumin ku ka duba na sai ku rena naku amma na ko ba musulmai bane duba cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juz'i na 28 wa qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah Imam adh-Dhahabi Allah ya masa rahama yace iya daga cikin wanda suka fi kowa daga cikin magabata sanin tarihi tarihi na magabata annabi sahabbai tabi'ai ɗauki littafinsa na siyar alamin nubala kaga abin mamaki kaga yadda yake magana akan tarihi ka ɗauka har ma yaushe yake karanta ya karanta yanzu a nan wurin sahabin farko da zamu karanta shi ne wa abubakar siddiq radiyallahu anhu amma na shi yace ba shi bane sahabin farko sahabin farko a wurinsa shine isa alaihi salam shine yace waye sahabi shine man zamanan nabiyya wa amana bihi wa mata fil islam wanda ya zamananci manzon Allah zamani ko ga musau da yayi kai imani da shi ka mutu a musulunci yace na farko zamani da annabi Isa alayhi salam ya gamu da shi a yaushe a daren Isra'i da Mi'raji na biyu ya yi imani da shi har shi kansa Isa alayhi salam ya roki Allah Allah ya da shi bayan wucewan annabin mai shigo al'ummarsa ya yi imani da shi na uku kuma shi zai dawo ai ya kashewa ya kashe dajjal in ya dawo ya kashe dajjal tukuni Allah ya dauki rayuwarsa don haka sai ya ce to duk sharuɗan suhuba guda uku ya cika don haka da ya zo kansa ya ce sahabin farko Isa alaihi salam huwa sahabiyun wa nabiyun ya ce annabi ne kuma sahabi ne duk sharuɗan sahabi ya cika don haka shine sahabin farko a wurin sa'a yace innama ya'rifu fada'ila sahabati radiyallahu ankum lalle yana iya sanin falalan sahabbai Allah ya kara musu yadda man tadabbara ahwalahum wanda ya jujjuyi halayensu na rayuwa wasiyarahum ya kuma karanta tarihinsu ga baki ɗaya daga farko siyar jam'in sira ne wa atharahum da kuma gurabensu na rayuwa fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa ba'da mautihi da kuma bayan mutuwarsa minal musabaqati ilal imani na da suka riga yi kowa yin imani a duniya a cikin wannan al'umma tamu yace wal mujahadati lil kuffari da kuma jihadin da suka yi da kafirai duk al'ummar da ba taɓa yin jihadi ba ba ta iya gane daɗin musulunci su jihadin sun buga yaƙi an buga da su sun an subhanallah la ilaha illallah wallahi al'azim mutum ya duba rayuwar da sahabbai suka yi zai tausaya mana in dai da ya zama skelin da aka auna aikinsu da shi za a auna namu wallahi al'azim akwai abun tausayi a rayuwar mu ka duba yadda suka yi jihadi da ɗaukaka addinin Allah mutum zai bar gidansa ba abincin da za a ci a gidan iyalansa suna cikin wani halin na kayi an kira jihadi a dare kawai ya fita a cikin sahabbai akwai wanda sun yaki hamsin wani ya je sittin wani ya je yaƙi saba'in don Allah ɗauki sariya da aka tura wanda hadisi ya zo a Bukhari aka jagorantar da Abu Ubaida a kansu duba tafiyar da suka yi a ciki wannan sariya kawai halin rayuwar da suka shiga ishe ka abin tausayi a rayuwar sahabbai wa nashirin din da kuma kokarin watsa addinin Allah da suka yi dubai da musulunci ya shiga sun shiga cikin har sun kai musulunci kasar Rome sun rusa daular Roma ga baki daya mu duba irin karfin kafirci irin na su tajin kisira na su hirakal amma duk da haka addinin Allah ya lankwasa su karfin mulkin tajin kisira zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ko shi a kai awa kawo shi gaban Amirul Mu'minina sojojin da sahabbai suka yi defeating suka ɗauko shi kafin su kawo shi a gidansa personal security nasa mutum dubu biyu ne wannan soja mutum dubu biyu aikin su kare shi amma da ikon Allah sanda aka ɗauko shi to abin da ke damun mu a yanzu shine wannan shine abin da ake karanci yanzu rana ɗaya inda zai yiwu da aka je ainihin arafa sai a yi shela wa duniya a ce an bawa duk musulman duniya wata uku ana bukatar mu kawo bushi da toni bileya wallahi al'azim malam da kaga yadda addinin Allah zai zama da kaga izza ta addinin Allah to hanyar ma yin maganan babu ita to Allah dai dan taimake mu wa izhari sha'airil islam da kuma bayyana sha'air na musulunci da suka yi wato manya-manyan hanyoyin bauta Allah na musulunci su suka nakalo sallah su suka ka duba yadda suke koyan sallah wai hatta yadda annabin Allah zai a ruku'i sai an duba yaya hannunsa yake idza raka'a farraja baina asabihi wani sahabi san da ya leka ya gano wa in yi ruku yana watsa yatsunsa ne haka ya rike kafar kaman kwallo duba yadda suke yi idan yayi sujada zai hada kafarsa a baya yana ya yake yana iya kada yatsa yarmi bi basarihi ilaiha suna sallan a bayansa amma na suna ta leka ko me yayi sai sun gani wai dan su nakalo zuwa gare mu ma mu koya mu ci albarkacin wannan wa ila'i kalimatin lahi wa rasulihi da kuma yadda suka yi kokarin bayyana kalmar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa at-ta'limi fara'idihi da kuma ilmantar da farallan addinin Allah wa sunanihi da sunnoninsa wa laulahum ba dan su ba ma wasala ilaina min addini aslun wala far'un da babu abun da zai iso gare mu na addinin Allah aslun na tushe kaman tauhidi wala far'un babu wani reshen da zai iso gare mu na addinin Allah cewa kaza a sallah ga yadda ake zaman tahiya ga yadda ake karatun fatiha ga yadda ake karanta sura da duk wannan bai iso gare mu ba wala alimna min al-fara'ida was sunana sunnatan wala fardan ba dan su bada ba za mu san farilla daga cikin farillai ba ba za mu san sunna daga cikin sunnoni ba dalilin su muka sani don su suka ciro mana duk hadisi in kaji ana haddathani malik haddathani isma'il ibn abi ulayya haddathani yahya haddathani musaddad haddathani yahya karshe sai kaji an ce haddathani wa abubakar ko abu huraira ko kuma umar ko usman ko abdullahi ibn umar ko abdullahi ibn abbas radiyallahu anhum karshen magana sai ta kare sai kaji an ce qala rasulullah duk wannan fa ilimi suke cirowa zuwa gare mu wala alimna min al ahadith wal akhbar shay'an ba dan su ba da ba za mu san hadisai ba ba za mu san laburra labarai na musulunci ba ko da kada faman ta'ana fihim wanda ya suka a cikin su aw sabbahum ko ya zage su faqad kharaja min ad din ya fita a cikin addinin musulunci gabaki daya wa maraka min millatil muslimina ya kuma kauce kwata-kwata bai kan tafarkin musulmai ga baki daya kwata-kwata don hadisi ya tabbata akan wanda ya zage su ko yake aibata su annabin Allah ya ce kada ku ci abinci da shi kada ku sha abun sha da shi kada ku aure su duba sunan na imamu tirmizi rahimahullah li'anna ta'ana saboda kullun lalle suka la yakun bai kasancewa illa an i'tiqadi basawihim sai dai ga wanda yake itika da yake kulla a zuciyarsa cewa shi ma zai iya daidaituwa da su duk wanda kaga yanzu ya zauna yana zagin sahabbai iya so ya bayyana maka wai shi yafi sahabi ne wallahi kullun shine bulletin shi din nan da yake maka magana wai yafi sahabi shine abin da yake so ka gamsu kaga ai ko duk duniya zai tara maka ba za ka gamsu ba in ba ya fi shi ba to me zai sa ya zage shi in yace maka a'a ba a yadda ba kaza kaza ba ya fi ba muna nufin mun fi su bane to yana maka taqiya ne in aka maka taqiya kuma an dauka kai ba musulmi bane la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuka so da wannan ita ce din wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa na'am wa idmarul hikid fihim da kuma kokarin boye hikidu wato hikidu shine hasada yana ɓoye hasada ne a zuciyarsa akan sahabban wannan hasadar da yake damunsa na sahabban shi ya sa har yake bayyana aibi gare su me zai kyashi me zai sa yanzu ka rika kyashi da mutumin da baka yi rayuwa da shi ba wa inkari ma zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi min sana'ihi alaihim da kuma inkarin abin da Allah ya ambata a cikin littafinsa na ainihin yabonsu a kayinsu wa fada'ilihim da falalarsu wa manakibihim da guraben rayuwarsu manakib shine abin da kowane sahabi ake ɗauka na darajarsa wani ya fi wani a ɓangare kaza wani ya fi wani a ɓangare kaza wani ya jarinta wajen yaki kaza da ba taɓa yi kaman irinsa ba to wannan shine manakif wa hubbihim da kuma yadda Allah ya bayyana iyasunsu ayoyi da yawa a Qur'ani li'annahum ardal wasa'il al-ma'thura sune mafi yardaddiyar hanyoyin da labari ya zo gare mu wanda yake da tushe su sahabbai wal wasa'id min al manqul dukkan abin da ya zama ya zama shi ya ciro maka wani abu daga wajen daga tushen abun to shi ma iya daga cikin abin da aka ciro din ne idan ka soki sahabbai to ka soki ingancin qur'ani su ne wasa'id qur'ani shine al manqul su ne wasa'il qur'ani shine me hadisi shine mai al manqul so da haka al wasa'il wal wasa'id dukkanin su sahabbai ne lokacin da ka soki sahabi to ka ce duk hadisan da ya ruwaito mu ajiye su to daga nan kuma ina za a yi da addinin Allah wa ta'anu fil wasa'i ta'anun fil asl lokacin da kai suka akan yadda abu ya zo zuwa gare ka to kai suka cikin asalin labarin ne in wani ya yanzu mun ji labarin an yi kaza kaza a gare ka sai ka ce kai jama'a ku yin daukar labarin waiwai fa saboda wasu ba su da labari mai inganci sai su kawo labarin to shi kake suka sukansa da kai kana sukan labarin ne to lokacin da muka zagi sahabbai to babu kokonto mun zagi qur'ani mun zagi hadithin don ta hanyar su labarin ya zo gare mu wal asdira bin naqil al asdira bil manqul yadda da abunda ya ciro maka wani labari yadda da abunda aka ciro ne shi wa hadha zahirun wannan abu a fili yake liman tadabbara ga duk wanda ya jijjuya rayuwarsu ya kuma duba abin da muka kira masannan wa salima minan nifaki ya zama ya kubuta daga munafurci wa zindika da kuma zindikanci wal ilhad ya kuma nisanta daga nisanta daga ilhadi ilhadi shine gocewa hanya da wannan ake kiran kabari cewa lahadu in an yi tono a shiga ciki wa dharul ladina yulhiduna fi fi asma'ihi ilhadi shine ka gocewa hanya yawa ilhadi shine inkaru ma yajibu lillahi min al asma' was sifat ka yi inkari na abin da ke dacewa ga Allah na sunaye ko siffofi a babin aqida kenan a babin malaman tarihi kuma duk inda ka goce da wata aya ko hadisi kai tawili kai ilhadi so duk wanda ya musu wannan duk wanda ya kubuta daga munafurci da zindikanci da ilhadi aqidarsa zai fahimci babu wanda ya kai su sahabbai da ikon Allah za mu tashi a akil kare dan uwa mai karatu malam zai yi conclusion ya ce gara mu yi gaggawa mu shiga cikin tarihin nasu so sati mai zuwa idan Allah kaddara saduwa za mu kammala wannan magana mu tashi akan sahabi na farko da malam ya kawo abubakar siddiq radiyallahu anhu